Eh, waɗansu ko mulhidai ko 'yan bid'a suna suka akan wannan hadisi da cewa wannan hadisi ya nuna cewa ba duk abin da ka ji na hadisi ne za ka ɗauka ba sai hadisin da ya yi daidai da hankalinka sai suka ce ta yaya za ka ce ban san inda hannu na ya kwana ba hankali zai ɗauka ka ce ban san inda hannu na ya kwana ba na san inda ya kwana mana a inda jikina ya kwana a nan hannun ya kwana kuna fahimtar magana wai ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya ce musu ba su san inda hannunsu ya kwana ba ya dai ce a wanke hannu kawai amma kar ya ce ba su san inda hannunsu ya kwana ba ko dai su ce wannan maganan ba zai yiwu a ce annabi ya faɗa ba don kuskure ne ko kuma ma su ce su ba su yadda ba da hadisin kawai karya ne ko kuma a iya ce ma wani ya yi nisa ma ya ce shi bai yadda ma da maganan annabin ba tunda ya zai faɗi maganar da bata dace da hankali ba to irin wannan ya za ka yi ka masa yadda za ka yi masa raddi ta fuska biyu ne yake lokaci a gurguje ne za ka masa raddi ta fuskar nassi cewa mu a musulunci duk abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya tabbata to kamar abin da ya tabbata daga Allah ne inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu da alqur'ani da sunna duka ɗaya ne a wajen wajibcin kai imani da shi kuma ka gaskata shi shine tasdiqu fi ma akbar tunda ya tabbata wannan hadisi ba kura a kansa aljama'a suka ruwaito bukhari da muslim tirmidhi nasa'i ibnu maja imamu ahmad an gane kuma hadisi ne da an ruwaito shi ta fuskoki da yawa daga sahabbai da yawa don haka ya tabbata cewa manzan Allah sallallahu ya faɗi wannan idan ka ce maganar za ta baka mamaki shi yasa za ka yi shakar imani da ita mu akwai abun da ya fi wannan ban mamaki amma mun yarda da shi saboda annabi sallallahu alaihi ya faɗa a wurin annabi sallallahu alaihi muka ji bayani akan Allah muka yi imani da shi akwai wanda ya gan shi ko ya shaƙa kamshin ko ya taba da hannu organs of sense duka suna iya tabbatar maka da Allah ne ta haka don haka da shi da wannan wanne fi ban mamaki da shi da sauran alkanul iman mun yi imani akwai mala'iku akwai wanda ya gan shi ne ya yi bayani mun yi imani akwai aljannu don haka mun yi imani da abin da ya fi wannan ban mamaki me yasa wannan ba za mu yi imani da shi ba sannan dalili na hankali da suke cewa ya saba ma hankali Shi ne duk wanda ya ce wannan ya saba mai hankali bai da hankalin ne domin akwai abin da bai kai wannan ba amma hankalinka ya yarda da shi bai kai wannan muhimmanci ba yanzu misali wannan hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka san inda ya kwana ba bincike na likitanci a zamanin yanzu kamar yadda wani bawan Allah dr muhammad zaki suwaidan ya wani bincike a ƙasar saudi arabia dangane da hannun mutum sai ya gano cewa kuma an buga wannan a cikin journal of islamic research da take fita a saudi arabia yake cewa ya gano cewa akwai tsutsan ciki kala-kala a cikin cikin mutum akwai nau'in tsutsan cikin da mutum kusan biliyan ɗaya da rabi suke da shi a duniya amma ba sani ba tana yawo a cikin cikin mutum amma ba ta fita sai in yana bacci idan mutum ya bacci sai ta fito ta duburarsa kuma tsutsar ƙanana ce idan tsutsan ta zo sai ta yi kwai kuma kwan ƙanana ne wanda ba za ka iya gani ba sai ta koma cikin duburan mutum idan ta zo sai ta rinka sai ta rinka tsikarar mutum yana jin kaikayi ko na ta yadda sai ya sa hannunsa ya sosa yana bacci bai sani ba idan ya sosa din nan waɗannan waɗannan koyayen sai su makale a jikin hannunsa ko a jikin farcensa sai ya ciro a jikin hannu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tashi a bacci ya wanke hannunsa don bai san inda hannun ya kwana ba yanzu in ka zo ka ce masa likita ya ce akwai ƙwayoyin cuta da suke makale a hannu zai ce gaskiya ne akwai jams amma bai da manzan Allah wannan likitan da ya faɗa mata yiwu arne ne ma ya ce maka an gano kwayoyin cuta a hannunka su suka jawo ka ya ce eh gaskiya ne ya yarda da likitanci amma bai yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka wannan shi yake nuna cewa duk abin da kaga manzan Allah sallama ya faɗa wallahi gaskiya ne kai imani da shi tun ba a gama binciken ba duk masu bincike idan sun yi wallahi sai sun tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduq wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha iya abin da lokaci zai mu da mu faɗa kenan duk da cewa mun zarce wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gracias.